sauraro Assalamu alaikum. barka mu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim. Shirin lafiya jari ce, shiri ne na musamman da kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya, wanda kuma ke ƙara wayar da kan al'umma kan yadda za a ƙara kulawa da lafiyar jiki, da ma hanyoyin kare kai daga cututtuka. Shirinmu a wannan makon zai duba wani bincike da masana kimiyya ke yi wanda ya shafi gwajin adana maganin dafin macizai da za a yi a jikin dabbobin gida irin su da waki. shanu, awaki, tumaki da kuma zomaye. Gwajin da cibiya ɗaya tilo da ke kula da masu fama da saran macizai da ke garin Kaltungo a jihar Gombe Najeriya ke ɗaukar nauyi. Tsangayar gwajin da ake gudanarwa tare da haɗin gwiwar ƙwararru daga birnin Liverpool da ke ƙasar Ingila na fatan magance ƙaranci da tsadar magungunan dafin macizai da kan katse a cibiyar lokaci zuwa lokaci. Dr. Ishaya Kennedy ƙwararre ne kuma kwamishana a ma'aikatar lafiya ta jihar Gombe ya bayyana yadda wannan gwajin zai gudana. Macizai da za mu kiwon muna so mu kiwon kala uku da kasa da kububuwa da kamasheka mhm. su ne suka fiye damin mu a nan. sannan kuma za mu nemo gizo-gizo shi ba mu kiwon shi gizo-gizo wannan da muka sani eh za mu nemo kunama kuma mu kiwon shi abinda muke so mu kiwo a cikin wayannan shine in muna kiwon wayannan za mu nemi doki da wakin za mu kiwon su sai mu sa macijin ya sari doki sai mu siyaye jinin doki na mu gwada wanne abu ne a cikin jinin doki wanda za mu yi amfani da shi ya zama to kariya wa mutum wanda mace ya sare shi to za mu fara da zomo ne in an cire dafin maciji mun kama maciji sai mu cire dafin shi a auna mu ga me yake sa shi ya sa jini mutum ya daskare zama ruwa ruwa to sai mun sa zo ya ciji zo mu za mu gwada mu ga ainihin wannan bangaren shi dafi din da yake kawo cutan sai mu ga ko za a iya sauya mishi nau'in shi sai a ba mu doki in ya ci sari doki sai mu samu jinin daga jikin doki sai mu sarrafa sai mu samu ainihin abin da zai kare mutum kenan a dafi ma'ana idan zai zama kamar gishiri ne idan maciji ya sare ka saka wannan alluran gishirin sai je a da dafi maciji sai ya daskare sai a fita fita. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. Kamar yadda bincike ya tabbatar cibiyar Kaltungo kan samu akalla mutane goma sha tara kowace rana daga jihohin arewacin Najeriya, Nijar da kuma Kamaru. da ke fama da saran macizai yanayin da a yawancin lokuta kan zama babban kalubale ga cibiyar ta fannin magancewa a kowane rana za a ga mutum goma sha tara wanda suna da dafin a cikin jikinsu don ba kowane maciji yake da dafi ba wani kuma dama ya riga ci abinci bai jima ban kaji ka taba shi ko ya sari ka ba dafi to wanda ainihin akwai dafi a jikinsu mutum goma sha tara kowane rana sai ya zama to ana kwance a baranda wani zai zo da dan taburmin shi wani zai zo da katifan shi wani zai zo da kambet din shi sai guri ya cika mata sun yi hidima sun gina wani daki har ila yau guri ya cika kowane ampul ɗaya muna sayan shi dubu ishirin da shida ba maganin kaɗai ba antibiotics za ba mutum rigakafin tetanus za ba da kuma jinyan ciwon ya samu rauni ko kuma za a yanke yasa mutum ko hannu in maciji ya sare ka in gwada an tabbatar guban ne da baka ampul biyu ana magana dubu hamsin da hudu kenan bayan an sake gwada awa ishirin da hudu akwai guban za a sake kara maka ba mu maganar sauran abin da ke kara. To ko shakka babu wannan gwaji da adana maganin dafin macizai a jikin dabbobin gida ya zo ne akan gaba musamman ganin yadda aka samu tarin masu jinya a cibiyar ta kaltungo waɗanda suka shiga halin kaka na kaye bari mu ji ta bakin wasu da lamarin ya shafa sunan aisha a maciji ya cije da daddare ne a cikin ɗaki ina kwanci ina bacci har ɗaki ya biyo ki kenan ɗakin kuma ba wani shirgi ne a ciki ma zallan benci ne a ciki shine ya suka kashi sai muka tafi wurin mai magani a cikin gari aka dan babba mu da shine ya ce mu tafi can kaltungo muka je suka ce wai ba alluran gama sheka ya kare sun mun alluran zogin ya kashe mun dan zogin zafi ne sai na kwanta sai hannu yana ta cin gaba da kumburi sanda ya kawo kafada tukuna sai ya tsaya da kumburi sai ya ci gaba da jan ruwa sai aka fasa shine sai mai gidan ya ce to shi guzurin shi ya kare bayi da kuɗi a sallame mu da gida to lokacin da aka ya faru da ni aka yi na asibiti kafan ya riga da ya lalace ya lalace kamar yaya ya ku ya zama baki kilin yayin da na farfado sai aka ga mun wata kaka na kafa nan nan ba zai yi amfani ba za a yanke akwai wani wanda ya mushi haka kat shi ma yana nan a gari mu akwai wanda ta yanke mushi yasa eh, an aike ne da daddare a kofin gidan dan juma asilo kan markaɗe gidan baban mu malam bayan da toci dan farko farko an aza kunama ne baban mu da ya zo shi ne maciji ne Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe bisa dalilai na karancin kuɗi da jinkirin zuwa asibiti alƙalin ya nuna rayuka da dama na salwanta a wannan cibiya ta kaltungo yayin da waɗansu kuma ke rasa wasu gaɓoɓin jikinsu sakamakon matsalar ta saran macizai ga dai ta bakin mai jinyar wata yarinya da wakilin shehu saulawa ya tarar a some yarinya ne ga ta nan na kawo ta maciji ne ya cije ta suna wasa ne da yan uwanta yara sai abin wasan ta ya faɗi haka ya dan shiga rami ta sa hannunta za ta ɗauka to sai maciji ya kama ta muka tafi kaltungo mun kai ta dai a sune to sai dai kuma yayin da ake farin cikin watakila a fara cin gajiyar wannan gwajin akwai masu fargabar yadda za a wanye da naman dabbobin da aka yi amfani da su a wannan gwajin Dr. Ishaya Kennedy ya sake dawowa inda ya ce dama sun hango matsalar tun farko. To wayannan za mu ware su za a ajiye su a cikin wannan filin ana kewata su ana ciyar da su ana masu komai ana masu jinya kamar mutum kusan komi za su ta haifuwa a gurin ana diban su ana raya su idan mun ga sun yi yawa za mu dibi wanda muke so a ba mutane ai ko shi saniya a ku bubuwa na cizon shi akan yi jinyan shi ta bangaren fulani kuma a ci naman kuma a ci naman ya warke saboda haka idan ma maciji ya sari ga dubba in an yi jinyar shi ya warke in mun ga ya sufa za mu dauke shi mu sayar da shi sa a yanka a ci abin da muke so mu yi shine zai zama cibiya ce na bincike idan kunna ma ya ciji mutum za a zo a gwada dafin a gurin a baka magani wannan gizo-gizo din akwai wanda ya ciji mutum mutum zai mutu a nan za mu bincike mu gano dafin da ke jikin wannan shi gizo-gizo din a yi maka jinya a nan sa'anan kuma wannan magani idan mun fara sarrafa shi anan ya zama mun samu ma'aikata ne wanda magani za ta kai wa kasan waje so zai amfani najeriya gaba daya sa'anan kuma ita kaltungo lokal government kaga ta samu suna bayan ga suna ma'aikatan za a dibi kanan ma'aikatan daga kaltungo so kaga mun samu cibiyar kasuwanci kenan likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta kugi Kafin fara wannan gwajin dai, garin na Kaltungo da ya yi ƙaurin suna kan macizai ya bullo da dabaru daban-daban, kama daga kiwon al'adu da ke cin macizai zuwa shuka ganyen taba domin korar macizan. Mai Kaltungo, wato sarkin Kaltungo, Alhaji Sala Muhammad ya ce nasarar wannan gwajin zai kawo nesa kusa. Ai, duk wani matashi da gani wanda ya girma a yanzu a nan Kaltungo, babu wanda bai taba ɗanɗana sara maciji ba har ni. To, idan ka dubi Kaltungo yanayinta, duwatsu ne da kuma ƙasan da muke da shi tsakon tsakon ne haka ba taɓo ba idan aka yi ruwa ruwan ba rike ƙasa sama sai shanye so kana ruwa kana iya zama kanka tashi ba za ga wani dusa a jikin ka ba to mace zai din sun fi son irin wannan yanayi din za su dan girgiza kin su yi kwai a gini wannan tsakon-tsakon tsakwa din sai su tafi abin su da rana buɗe ya wajen zafi sai su kekeshe sai su suna su buɓuya ginin duwatsun nan so kowane dutsen ka ɗaga za ga ji a wajen to matsala ne a wajen mu to shi yasa da muka abu ya matsa mu da yawa sai muka shiga yaƙe su muka ce dole fa sai mu yaƙe su to sai muka sa kuɗi duk wanda ya kashe maciji ya kawo za a ba shi naira ɗari to da mutane suka abin ya abin samun kuɗi ne sai aka shiga farautar su aka ana ta farautar su har wajen shekara biyu to akwai ni professor warren wanda yana ɗaya daga cikin professor da suke sarrafa maganin cizon maciji a ingila sai zai samu shi ji labari ga abin da mu ce eh lalle muna taimaka mu ne saboda mu samu sauki wurin kashe su din wajen kashe su din sai ce a'a mu daina Na ce mu daina kuma ya ce eh. Na ce saboda wace muka kashe su duka to da me za a samu a yi magani cizon macijin da su don sai an tatse dafin su ake mana magani a kawo mana to abinda muke jira don yanzu idan maganin ya kare ka mutum ka je kemis ka ce za ka je ka saya na daidai ba za ka samu magani mai nayar wannan macijin ba sai wanda ake ka a india macizan su kuma daban ne ba irin namu ba in aka sa aka yi patient ka da kuɗi da karshen ta patient ɗin zai mutu don ba zai rai ba to kaga aka tauna da shi nan nesa ta zo kusa ba za mu sake jin tsoron maciji ba kuma likita ne za a ya su likita ne za a ya rungume su To da fatan Allah ya kare mu da lafiyar jikinmu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman wakilinmu daga Bauchi Shehu Saulawa da ku masu sauraro da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International RFI. Ni Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri. Allah ya ƙara mana lafiya.